Wannan doka da majalisa ta gabatar ita ce dokar sauya kundin tsarin mulki mai lamba hamsin da takwas, wacce a yanzu haka ta samu amincewar jihohi talatin daga cikin jihohi talatin da shida na ƙasar, wanda ya nuna cewa an samu kashi biyu bisa uku na yawan jihohin da ake so su amince da dokar. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Ibrahim Abdullahi Gobir ya yi ƙarin haske akan dokar. Za ta tasiri don za mu kai fagen da wanda mutane ka so shi za su zaɓe so saboda haka ba dole ba ne sai ka tsaya karkashin fati saboda haka yana da kyau haka me kuka hanga kuka kawo wannan dokar a yanzu mutane ai mutane su suka kawo ta ba mutum ne muka hanga ba ne mu national assembly idan mutane suka kawo mana bill za mu yi amfani da wannan bill idan bill din nan ta samu karbuwa ga sauran jama'a waɗanda a cikin national assembly za mu yi ta kuma shi yasa an kai wannan kuma ai ba mu ɗaya bane an tura ma jihohi jihohi sun yarda da ita to saboda haka kin ba question bane na maganan cewa <laughs> yan national assembly su suke doka doka jama'a ƙasa sun kai ta ba mu kai ta ba Shi ma mataimakin mai tsawatarwa a majalisar dattawa sanata Aliyu Sabi Abdullahi ya ƙara jaddada hujjar amincewa da dokar da sharuɗan da dokar ta ƙunsa. kasancewa mutum zai kasance independent candidate to lallaiwa an ba da abubuwan da mai shi zai tabbatar ya iya yayi kamar adadin mutane da za su rattaba masa hannu na amincewa da shi ya tsaya a matsayin ɗan takara mai cin gashin kanshi duk wa'annan an yi ne saboda kada a bata ma ita inec lokaci saboda haka idan har ka iya ka cika wa'annan watan conditions to lallai fa ka kai independent candidate A lokacin da yake nazari akan wannan batu na samun dokar da ɗan siyasa zai iya tsayawa takara a ƙashin kansa, ƙwararre a fannin siyasa kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Abu Hamisu ya ce abin murna ne. Mun yi maraba da wannan tsarin da aka kawo tushen demokradiyya da tsayawa takara na mutum ya danganta da me mutane suke so su yi ko kuma canje-canje da suke so a gwamnati. Wanda kuma a turai an dade an yi wannan canji yadda mutum zai iya tsaya takara kashin kansa ba tare da ya tsaya a karkashi wata jami'a wanda suke da alaki kula da wato yan takara wanda za su su kore dan takara kowane lokaci ko kuma su ainihi zauna su ce sai mutum ya biya kudin tsaya takara miliyan 100 ko kuma saya fom na tsaya takara miliyan 50 wanda yana hana mutane da dama da suke so su kawo kawo canje-canje ma jama'a tsayawa takara a Najeriya. Ƙudurin ya tanadi cewa duk wani ɗan Najeriya da yake so ya tsaya takarar shugaban ƙasa a matsayin ɗan takara mai zaman kansa dole ne ya samu sa hannu da aka tantance na aƙalla kashi ashirin cikin ɗari na masu kaɗa ƙuri'a daga kowace jiha ta tarayya. Haka yake a takarar gwamna da na 'yan majalisu da ma shugabannin ƙananan hukumomi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.